بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن مراته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قومي وأشهد أن تقصد رمضان وفيها أن صلى الله عليه وسلم لا يعدد لي مثل أن ما يغشى من جوزا شدا ميلادية في لبوم شاء تقصد من هدوء وأن مسلاتي ناو نتام البركة زاد الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه ومن جواسة المحاضرة وتشتكي تم الزمن kuma wadda ta zo haka fata dalilin wannan muhazara shine samun canjin lokacin idi da muka yi alhamdulillah a wannan gari namu na zariya a ƙarƙashin masallatanmu na ahlus sunna da aka nemi a dawo da lokacin sallah ya koma baya wato a yi da wuri akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi bakwai da kwata akwai wanda za a tsaye da karfi bakwai da rabi akwai masallacin da za a tsaye da sallah karfi takwas an buƙaci cewa limamai da sauran malamai su wayar da kan mutane kuma su tunatar da su cewa wannan ba bakon abu ba ne abinda za a yi jaddada sunna ne abin da ya tabbata ne tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da manya-manyan malamai da suka biyo su a baya wato matsala ce take sananniya a wajen as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihi shine sai muka zaɓi cewa bayan abubuwan da muka gabatar a mimbari ranar juma'a a takaice a baki kuma to ya zama an sanya wannan matsala a cikin rubutu kuma wasu 'yan uwa suka ba da shawarar cewa a zo a karanta ta ga al'umma wannan shine maksudin wannan muhazarar ba wani abu na daban ba kai tsaye an kira abinda za a karanta alkawun sahi fi aulawiyar tafkir falafiyar da hausa magana wata take ta daidai a game da fifikon gaggauta sallar idi wannan shi ne taken muhazara akwai abubuwan da muhazara ta kusa akwai gabatarwa akwai me ake nufi da idi akwai hukun salatu da idi wato hukuncin sallar idi akwai mata shuri a salatu da idi yaushe ne aka shar'anta ma musulmai sallar idi a wace shekara sannan akwai waqtu salatul eid wa ma afdalu fi lokacin sallar idi kuma wane lokaci ne ya fi cancanta a aiwatar da sallar idi sai matsala ta ƙarshe masalihun tafkiri biha fi asrina wa baladina bayan shari'a ta titi ta kila a yi da wuri to waɗanda maslahohi ne kuma na rayuwa suke hukunta cewa a gaggauta sallar idin musamman ma a wannan zamanin namu da kuma garinmu a kebe sai kuma kammalawa insha Allah wato alhafi muna hukun Allah mana jagoranci abinda mukaddima ta kunsa mun kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwayar sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu wanda malaman hadisi da yawa sun fitar da shi a gaba gaba akwai al-imamu muslim rahmatullahi alaihi a cikin sahihinsa da ke cewa bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a ƙarshen hadisin fasuba da ba. addinin musulunci ya fara a matsayin bako wato abin da ake ganin shi wani sabo abin da ba a saba da shi ba shine zai wasu ya'udu gariban ta ma bada'a sannan zai dawo kuma ya koma ya zama bako sabo abin da ba a saba da shi ba kamar yadda ya fara shine abin da malaman mu suke cin shi al-gubbatu saniyatu lil-islam wato bakunta ta bi ta musulunci musulunci yana da bakunta biyu akwai al-gubbatul ula akwai al-gubbatul thaniya al-gubbatul ula inda ibtida'ihi wal gubbatul thaniya inda intihadi in musulunci a lokacin da musulunci ya zo ya zo a bako sannan idan ya zo zai kare kuma zai zuwa matsayin bako a ne ce alherin Allah ya tabbata ga waɗanda za a ganin su a matsayin baki waɗannan da za a ganin su baki Annisa salma an tambaye shi su waye sai annisa sallallahu alaihi ya ce allazina yuhyuna ma mata min sunnati a wata riwaya su ne waɗanda za su rika raya abinda ya mutu a cikin sunnata Abinda aka daina yinsa kuma ya tabbata a matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dawo ma al'umma da shi a matsayin tajridi a matsayin sabuntawa a matsayin rayawa bayan ya mutu ko ana fatan ka zama cikin al'ura ba al’imamu shafi rahmatullahi alaihi yake cewa a inda lugubba ta kunu illa ma'afaktin ahli a filati bakunta ba a kiran ka zama bako ko a ce ka shiga bakunta sai idan ka rasa danginka ko kuma sun yi karanci ta yadda za a rika ganinka a cikin al'umma kai daban kaci shi ne sai ce wa zalika ni ne sirul ma'ahukumun kyau a lokacin da abu mai kyau zai koma ya zama mara kyau in kai abu mai kyau za ka yi mara kyau wal munkaru ma'rufan sannan abu mara kyau kuma sai ya dawo shi mutane suke dauka ne kyau wa tasiru sunnatu bid'ata sunna kuma ta juye ta zama bid'a wal bid'atu sunnatan sannan ita kuma bid'a mutane su tazzata ita ce sunna fa yuqamu ala ahli sunnati bit takrib wat ta'nif sai zama ahli sunna masu jaddada sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a rika zarginsu, a rika kautata musu magana a rika kautata musu mu'amala ya ci gaba dai da bayani can shine sai muka faɗi sababin da ya sa aka yi rubutun yayinan eh, nan an faɗa cewa dalili saboda eh, dawo da sallar idi da aka so a yi a garinmu eh, a yi da sauri a yi da gaggawa bayan cetowar bayan rana ta fito wanda ya haifar da a wasu wurare an yi maganganu da yawa wasu sun aikata wasu abubuwa mabambanta a cikin akwai masu cewa ya za a canza ma mutane abin da suke yi shekaru kusan arba'in da suka wuce an saba karfe tara tara da rabi ake sai da sandar idi ya za a dawo da sandar idi karfe bakwai da fata da sauran irin waɗannan maganganun wasu suna ganin yi da wurin ma akwai tsananta ma mutane a ciki duk an faɗi irin waɗannan maganganun da makamantansu to shi yasa sai muka ga ya kamata a sajjala ko a rubuta wannan rubutun kuma a zuwa a gabatar da shi ga al'umma muna fatan Allah ya mana jagoranci a yi haƙuri ba zan rika bin harafi bayan harafi ba a wasu wurare sai in ya kama dole saboda yanayin lokaci ba ma son ya zama an takura al'imamu az-zuhri rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa ba tsalin majalisu illa kare da fiye da nasibu majalisi bai taɓa kawo na ilimi ba face sai ya samu rabansa a ciki daga ka baya cikin hikima a tsawaita karatu a rika mutane shi yasa za mu zama wasu abubuwan ba za mu karanta su harkar bi harfin ba tunda akwai abin da aka rubuta hannun mutane sai su koma sai su sai su a gida ne. me ake nufi da ilimi malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi a cikin littafin ihtibab sirat al-mustaqim mukhalafat ashab al-jahim yace al-ilm ismun jami'un yadkhulu fihi kullu yawmin aw makanin lahu fihi shibab abinda ake ce mai idi suna ne ga magani da ya tattamo dukkan wata haduwa da mutane suke ko wani wuri da mutane za su hada ana ce mata idi shi yasa annabi sama a hadisin al-imam al-bukhari ya ce masa na abubakar ya ababakar inna li kulli qaumin idan wahada hada ya sai abubakar kowace al'umma tana da idinta mu wannan ne idin annabi sama ya faɗi haka ne a lokacin da na abubakar radiyallahu ya shigo gidansa ya tarar da wasu yan mata ƙawayen nana Aisha radiyallahu anha suna wasannin su suna bubbuga wasu ababen bugawa kamar yadda ake ce musu dindufa suna shakatawa a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin da abubakar ya ce a majami'u shefani fi baiti rasulillah yanzu tarewoyi shedan ne za a zo a rika yin su a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya ce a'a kyale a babakar ababakar inda li kulle qaumin idan wa iduna kowace al'umma tana da idi wannan ne ido saboda ka bar dan wata ya a wannan rana to amma sai muka ce daga cikin abin da ya kamata a kula da shi lallai mu musulmai idinmu yana da wasu kemance-kemance da wasu siffofi da ya banta da su idinmu na musulunci ya saba ma dukkan idojin da wasu al'ummatai ke daga ciki mun kawo wasu daga ciki annahu yau musurin wa bahjati ranar idinmu rana ce ta farin ciki kuma rana ce ta annashuwa da minna saboda haka ne ma aka halatta a ɗan yi wasa a ciki aftataccen wasa a yi wargi wanda ya zama babu saba mashara a ciki a sanya sababbin kaya ko kuma a sanya aftataccen kaya masu ciki. wannan hasisa ce ta farko hasisa ta biyu wato sifa ta biyu da musulun da idin yake banta da shi idin mu annahu muktalifun bil ibada ya tafi da ibada ga farin ciki kuma ga ibada ففيه إبداء الشكر لله تعالى أكتا في بينا godiya ga Allah shi yasa Allah ya fadi a talla karaba yace wali tukmilu al'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashku wali tukmilu al'idda malaman tafsiri suka ce domin ku cika kwanakin watan Ramadan shine wali tukmilu al'idda kuma ku girmama Allah akan abin da Allah ya shiryatar da ku na yin azumi da qiyamul layli da itikafi wala'allakum tashkurun kuma in kun yi haka sai ku gode ma Allah ranar Idi kaga ashe idin mu akwai ibada a ciki akwai godiyar Allah madaukakin sarki sannan a cikin sa akwai azamul ibadati allati hiya salat akwai ibada da tafi kowace girma ita ce sallah idin mu bayan ranar murna ce to sai kuma ya kasance akwai ne akwai sallah a cikin wannan ranar za mu je yi sallah har